Jama'a salamu alaikum. Cikin muhimman batutuwan da muka taɓo a shekarar nan ta 2018 akwai batun Malam Aminu Inuwa, wanda aka sari ɗansa a kada manjagara aka kuma lahanta shi, har ta kai ga cewa rabin jikinsa ya daina aiki. Malam Aminu Inuwa dai ya kawo kukansa wannan shiri, inda ya ci alƙalan kotunan da suka saurari ƙaran da ya shigar kan lahanta ɗansa da aka yi ba su yi masa adalci ba. na aminu inuwa ahmad ma'aikaci a fce karo a nake karantarwa ina kake zaune a dorai unguwar dorai hanyar fashe shekara da ake cewa karshen waya nan haka gida na yake akwai ɗana sunansa awwal awwal aminu da aka tsara da manjagara ranar shida ga watan ah, march na shekarar 2016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 wanda ya tsaya kan batun har sai da ya ga an biya wa Malam Aminu ɗansa haƙƙinsu. Daga baya kuma Malam Aminu ya dawo mana filin ciki da gaskiya da labari mai kyau. Dalilai uku su suka sa ni magana a rediyo don duniya ta ji. Na farko ina son duniya ta sani irin wannan al'amura da suke tafiya na waɗanda aka zalunta. Na biyu kuma su shugabannin alƙalai da sauransu wanda duk wanda suke da ruwa da tsaki a wannan al'amari na harkar shari'a ƙasa su san cewar ga abin da ake yi idan mutum yana da wani babba ko kuma wani ma'aikaci a kotu ko alkali ko makarantunsa to zai iya tsaya masa ya danne wanda yake zalunta din a lalata shari'a to alhamdulillahi Allah tabbatar min da nasara a cikin wannan saboda dalilin wannan eh, hira ne na gidan rediyo maganganu sun fito da nema aka yi ma a danne a musanta ma cewar yaron nan ma ya aikata abin nan to kotu ta tabbatar da yaron nan ya aikata to wannan zai zama jan kunne zai zama izina a kan waɗanda suke da irin wannan zuciyar ta su danne wanda aka zalunta saboda sun ga suna da ƙarfi zaka iya cewa akwai wani sakamako da zaka iya cewa sanadiyar magana da kai a ciki da gaskiya wato an samu wani sakamako da watakila kake tsammani ko kuma a'a alhamdulillah ba karamin sakamako da samu domin ina samun addu'o'i daga wajen wasu ma basu ma sanni ba ba san su ba suke neman lambar waya ta su bugo min har daga kasar Ghana ma an bugo min har daga Kamaru ma an bugo min har daga Niger an bugo min an bugo min daga kasar Togo akan an ji abin da ya samu wannan yaro kaza kaza kuma nan cikin gida Najeriya haka jihohi na ɗaiɗai ne da ba a bugo mu saboda ni tsohon malamin makaranta ne saboda haka mutane da yawa sun san ban ma san su wasu kuma na san sun san mun san juna da su saboda haka na ji daɗi da wannan maganar VOA ta buɗa ta tafasa ta abin da yake ɓoye ya fito fili duniya ta sani saboda haka ni wannan al'amarin ba abin da zan ce sai dan ce alhamdulillah VOA ta yi min komai sai godiya. Haka kuma a wannan shekara ta 2018 mun ci gaba da batun wasu Fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka kuma buƙaci lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa wanda ya faro daga naira dubu ɗari biyu, ya koma dubu ɗari takwas, sannan ya koma miliyoyin naira. ta kai ga Fulanin sun sayar da shanunsu har garke bakwai kamar yadda suka faɗa. Suna ba da kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu ‘yan uwa amma ba a sako su ba. Bayan da muka yaɗa wannan batu, ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ƙaddamar da bincike domin gano gaskiyar abin da ke faruwa da waɗannan Fulani. Kwatsam sai ga wata sabuwa, wasu mutane ɗauke da bindigogi sun buɗe wuta kan biyu daga cikin Fulanin da ke fafutukar ganin an sako 'yan uwansu, waɗanda kuma suke zantawa da wannan fili na ciki da gaskiya, inda har ta kai ga cewa an kashe ɗaya daga cikinsu. ɗaya cikin fulanin mai suna sha'aibu Laute wanda ya tsallake rijiya da baya da raunin bindiga ya ziyarci ofishin murya Amurka da ke Abuja don shaida mana yadda lamarin ya faru. Abin da ya faru kwanan nan da muka yi maya cewa mu gani an kawo mamu ɗan uwa shi kenan daga nan sai waɗansu suka yi mamu target saboda ƙoƙarin da muke yi dai mu gani an kawo mamu ɗan uwa aka yi mamu target aka kace yayana. Ya sunan yayan naka? Sunan shi Dauji Halilu. dauji halilu wanda kuka taba zuwa da shi tun farkon fara wannan zantawa shi? wanda muka taba zuwa da shi da bature wanda har yake ta cewa dai Allah ya sa a dace Allah ya sa a samu a sako waɗannan ƴan uwan nan eh shi din ne aka yi mamu ni din ma aka harbe ni Allah ya sa dai na tsira da raina amma shi a take aka yi shi a waje Shu'aibu ba mu labarin yadda ka san mutane kawai za su ji labarin sama sama ne faɗa mana yadda wannan lamari ya faru a ina ne kuma ya faru to yadda abu ya faru dai bangaren akwanya da odolo wajen ne abu ya faru muna kan hanya zuwa gida ne akwanya a jihar kogi ke eh, a jihar kogi to shine mutane suka tare mu wani mai mashi ya dauko su da bindigogi mutane masu bindigogi haka suka tare mu akan hanya suka fara harba mu to daga wajen shi ke na yaya na rasa ranshi shine na yi ƙoƙari ba mu faɗi ba mai mashin ɗi ya ruga na bishi da mashin muna kan hanya yana ta guduwa saboda ni ina tura sabon mashin ya shiga wani kauye ina bishi har cikin kauye yaya na faɗi a kan hanya kuma har yanzu ban tsaya ba na bishi har cikin garin shine ina ta kuwa ina kira jama'a shine jama'a suka yi kokari suka zo suka samu wannan mutumin na ce to ga abin da ya faru Shi ne suka ce to wannan mutum in birci in je kokarin dauko yaya na din nan ne suka ce sun so wannan mutum shine ana kira shi Musa to shine daga wajen na rabu da shi da mutanen garin na koma waje yayana na ɗauko shi da babur na samu wani yaro ya taimaka mani muka kai shi wajen ɗan sanda daga nan muka ruga muka kai shi asibiti to wajen ne ya rasu a asibiti. Kasancewa su dai waɗannan fulani da aka kama sun kai shekaru biya ɗaure ba tare da an gurfanar da su gaban alkali ko yanke musu hukunci akan laifin da ake zargin su da aikatawa ba. Hakan ya ƙara harzika 'yan uwansu sosai har ta kai ga cewa sun fara nuna rashin ƙwarin gwiwarsu ga gwamnatin jami'an tsaron Najeriya. Ga abin da babban wa ga fulanin da aka kama da kuma waɗanda aka buɗe wuta a kan babur ya faɗa wa filin ciki da gaskiya. Ni fulanin daji har ya ce ya sai da wajen garke bakwai gwamnati ba zai iya gada idon ci ba ba gwamnati a ƙasa wato ba tausayi yau kenan ko tunda mu ba mu yi makaranta ba to mu yanzu shi kenan mu zama mu ba bayan Allah ba kenan. yanzu to gashi na akan gwagwarmayan da ake na yanzu gashi halilu da hoce sun je wajen shanu da yamma sun sayo mashin za su dawo da yamma an je an taya su an kama harbin su an kashe halilu hoccere yau gashi ba shi ba sha alhaji laute ba zai iya ko sallah hajiya da bai iya shi abinci sun hana mu ga ga matayensu halilu yana da da iyali har guda uku an bar mu da marayu ga dukiya an gallasar da shi to shine na ce to ni yanzu za mu do mu kawo man gwamnati tun da an kama mutum ɗaya shi yana nan hannun yan sanda in zo gaban duk duniya ji wannan labari gwamnati ya ya kishin mutanen nan kasu zo su gama da mu hmm? to shi kenan yanzu an zo mutane mu ɗin wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautan mu to shi kenan abinda muke faɗa da in ƙarya ne to yanzu ga gaskiya fita gashi yanzu an harbi halilu an kashe shi ga hoshiyar an harbe shi bulle biya same shi Allah ya taimake mu da bullen nan shi ma da aka shi gashi yanzu na tare da bullet din to yanzu abin da sa muka gudo muka kawo kuka nan gwamnati don Allah don annabi ya je ya dauko magana na ya kawo shi nan su bincike da kansu su ga in gaskiya ma su gani in karima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na hoshiyar nan kaga gawan halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tunda ba a ba a kare mu hakkin mutu a kawo shi nan federa in ba a kare mu hakkin shi ke nan sai mu bar ma kayo kara wajen gwamnati mu dangantaka Allah saboda barnan da ake mu yanzu ya yawa wannan batu na fulanin na ɗaya daga cikin batutuwan da shirin ciki da gaskiya ya tsayin daka domin tabbatar da ganin an fayyace gaskiya an kuma ɗauki mataki ga waɗanda suka jefa waɗannan bayan Allah cikin halin kaka na kayi. Sai a kasance da mu a mako mai zuwa inda za mu kawo kashi na ƙarshe a wannan waiwaye da muke. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu ciki har da Nasiru Adamel Hikaya da Ibrahim Mahmud Kwari. Ni Sarfili Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.